Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin wannan channel ta mai suna dandalin Hausa Novels, inda muke karanto muku littafin mai suna Ni da ke na marubuciya Amna El Yakub wanda ni Maman Halim nake karanto muku. Kar da manta danna mana subscribe tare da ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Shi dai Abba jikinsa a sanye ya rike wannan namba ya dubi Umma ya ce waye ya ba wannan yarinya izinin zuwa makaranta ne. Alhaji wallahi ni ma ban san cewa makaranta ta tafi ba. Ta ce min dai za ta je gidan su Nasrin. Mamariya ta ce ni fa Alhaji hankali na bai kwanta da matar nan ba. Ka duba hannuwanta duk walawalai sannan wace uwa ce za ta faɗi laifin ɗanta. Ta ci gaba da faɗin yanzu haka ma yaron ɗan shaye-shaye ne ko manemin mata. Ɗaga murya ya ce Nawal a su kwana ta fito daga cikin ɗaki dama jiran san mace take abba gani wace ce wannan matar da kika je kika ja ta mana abba ni ma ban san ta ba to naji wannan wayar kuma a hannun ki fa wayar ta mika masa ta ce abba ita ce ta bani ba tare da ya karɓo wayar ba ya ce na hana ki zuwa makaranta shine kika take magana ta kika tafi ko to shikenan ya yi miki kyau ki jira ni ina nan dawowa kanki yana faɗar haka ya fice daga gidan Mamariya ta ce ni kam tsoro ma matar ta bani. Daga ganin ta irin matan nan ne na birni wanda su ya buɗe daga nan ta fice daga falon ita ma. Mama ta kalle ta ashe za ki yaudare ni? Ni za ki yaudara bebi ki min ƙarya? Ba ki san ramin ƙarya ƙurarre ne ba ko? Har shi kenan yanzu sai ki san yadda za ki yi da matar da kika kawo tunda kin ji abin da ta zo nema. Umma don Allah ki haƙuri wallahi da na fita muka yi waya da Nasirin ɗin shine ta ce min wai tana makaranta shine na je. Rufe min baki makaryaciya kawai. Ai na daina yarda da maganar ki nawar na ga alama ne ma kike ki fi ƙarfi na. ma dan Allah ki hakuri insha Allah ba zan. Katsai ta ta ce tashi ki bani waje. Cikin damuwa ta shige ɗaki wayar hannunta ta kalla wanda maman Baffa ta bata. Wallahi malam matar ta bani tausayi da girmanta da komai. Sannan abin da ya sa na ƙara tausaya mata shine da bakinta ta ce ita ta san cewa ɗanta baya jin magana. amma ta buɗu baki ta faɗa min hakan abin da yanzu yake wahala a cikin neman aure kai tsaye a fito a faɗa maka gaskiya wasu yarsu tana da larura aljanu iyayenta ba za su faɗa ba sai kaga sai an yi sai an yi aure ƙarshe a zo ana samun matsala wasu kuma za ka ga yaran suna da wasu cututtuka amma a kasa bayyanawa saboda nauyin abin da kuma tsoron cewa masu neman auren za su iya fasa amma ni ban san wani irin rashin ji yaron nata yake da shi ba amma ga nan ba ta bani ta ce a yi bincike a kanta malam ya ajiyar zuciya sannan ya ce nawal kenan mai jama'a ga nuhu ga kuma wani ta janyo wannan ba abin damuwa ba ne muhammadu akwai mutane na a adamawa zan sa a yi bincike sha allah da abin da bincike ya bamu sai a kira yarinya a ji ta bakinta mu dai nuhu muka sani ko ba haka ba wannan ba mu san shi ba don haka sai a bata zaɓi a cikinsu abba ya ce to malam na gode babu godiya tsakanina da kai Muhammadu ɗa na gari ai shine yake neman shawarar iyayen shi ke ma dai bebi me ya kai ki zuwa makaranta yanzu gashi bayan kina cikin matsalar nawa kin sake danna kanki cikin wata matsalar na jima ni fa matar nan kawai dagowa ne na ganta kuma ta ce sai ta biyo ni na yi ma tunanin kawai sallar za ta yi ta tafi idan na san za ta zo da wannan maganar ta yaya zan bar ta ta biyo ni amma kowa sai laifina yake gani ya kuke so na yi abin da za ki yi ne ki zaɓi ɗanta ko ka ki zaɓi Nuhu. Na jima kin san abin da kike faɗa kuwa ban san mutum ba ban taɓa ganin shi ba kawai shi kenan sai na amince da shi. To bebi idan ba ki amince ba ai shi kenan sai ki amince wa Nuhu. kallanta ya ce to ummi ni zan wuce. Ta kalle shi cikin jin daɗi ganin ya saka nomal kaya ƙanana wanda ba kirezi ba. Ta ce to baffa da wuri za ka koma kenan wannan karan. Ba za ka yi mana ɗan kwana biyu ba kenan. ai ummi akwai ayyuka ne cikin murmushi ta ce to Allah ya dada kai lafiya na yi ma alkawarin wannan dawowar da za ka yi zan baka wani kyakkyawan surprise ummi na ga sai farin ciki kike yi me yake faruwa ne a'a babu komai kai dai kawai sai ka dawo din to ummi zan tafi ta ce Allah ya kiyaye ya sake cewa ummi zan tafi tashi ta tsaye ta ce dan Allah na ji mu suka fice daga falon har zuwa harabar gidan Babban gida ne mai matuƙar girma wanda ya tsara da kyawawan motocinsa. Har gaban motar da zai shiga ta raka shi ta ce, To Muhammadu a da lafiya. Allah ya kai ka lafiya da da kai lafiya idan za ka dawo ina da sako. Saƙon me kike so ummi? Zobe nake so ka saya min mai harafin N na golden na gold sannan na yarinyar da ba za ta wuce shekara goma sha takwas ba. Ya yi mamakin maganarta amma sai ya basar ya ce to insha Allah baka yi sallama da yafen da ba ita ma yau za ta tafi am ki gaishe ta kawai ummi ta gaida mutanen gidan to shi kenan sannan ta kai hannu ta kama kunnensu ta ce ya gaggun kaya ko ka a sa su da sauri ya kai hannunsa kan kunnen ya ce kai ummi da zafi ba zan saka ba fa ba dan ta yarda da maganar tasa wata ta cika kunnen nayi sannan aka tashi zuwa airport wannan shine gidan alhaji kabir sila Ba ƙaramin mai kuɗi ba ne, ya taka matsayi na siyasa sosai da sosai, haka kuma yana ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a 'yan siyasar ƙasa. Yana ɗaya daga cikin mutanen da suke tsaida ɗan siyasa takara. Mutum ne mai matuƙar tausayi da taimakon talakawa. Yana kai wa gidan marayu ziyara tare da taimakonsu bayan aikin yi da yake bayan aikin yi da yake na taimakon mutane. kowa ma ya san shi yana da halin kirki matarsa ɗaya hajiya halima jamal baba ita ma 'yar adamawa ce sun yi auren su tun saurayi da budurwa aikin da yake ne yasa suka tattara suka dawo abuja da zama ɗansu ɗaya na namiji ɗansu ɗaya namiji suka saka masa sunan baban hajiya watan muhammadu kasancewarsu fulani shi yasa suke kiran shi da baffa saboda haka ɗabi'ar fulani take idan sun saka wa yaro sunan babansu suna yi mishi inkiya da baffa. Tun yana ƙarami ya taso shiru-shiru mara son magana. Babansa ya ɗauke shi ya kai shi ƙasar waje karatu tun daga lokacin ɗabi'arsa ta sauya. Ya hana a ce mishi Muhammadu sai dai MK. Zama da abokai ya sa ya koyi wasu daga cikin halinsu mara kyau, kamar shigar da bata dace ba. Haka kuma idan ya ga mace ba komai ba ne a wajensa ya rungume ta, ya sumbace ta wannan abun yana yi wa iyayensa ciwo. Don haka suka dawo da shi gida aka mai da shi makarantarsu. har ya kammala sakandare school tare da sauka Alkur'ani da sauran littattafai. Daga baya suka mai da shi kasar waje ya yi digiri da masters tare da PhD. A nan ya ali da Yasir suka yi zama na mutunci ya rake kiran shi da Yas. A tunanin iyayensa ya daina wannan ɗabi'ar ashe abin ba haka yake ba ci gaba ma aka samu a kan da. Domin kuwa har ɗan kunna sakawa yake. Kwatsam rana ɗaya Allah ya yi wa mahaifin shi rasuwa tun daga lokacin harkokin uban ya dawo hannun shi. ta bangaren siyasa ma da shi ake koma yadda mahaifinsa zai kira mitin ajiya haka shi ma yake yi taron su na ƙarshe shine wanda suka gudanar da shi a ƙasar kuwait tare da mahaifin anwar da kuma sauran 'yan jam'iyya kasancewarsa matashi yasa yake shiga motar da ya so ya sa kayan da ya so ya yi kwalliya irin yadda yake so sauran kasuwancin mahaifinsa da kuma kamfanonukan ummi ce take kula da shi wasu daga cikin harkar kasuwancin nasu kuma shine yake gudanar da su a dubai ita kuma ummi take gudanar da na cikin gida Najeriya. A rayuwarsa baya so a kira shi da Muhammad sai dai MK wato Muhammad Kabir amma danginsu na Yola kowa Muhammad yake cewa babu ruwansa da wani MK shi ma kuma haka yake amsa babu yanda ya iya. Amma sunan baffa ummi ce kawai take kiran shi da shi bayan ita babu mai faɗa mishi sauna. Abokinsa da ya abokin shi ɗaya Rima Nasir ɗan sarkin Gombe ne amma yana kiran shi da Nas. yanzu haka shekararsa talatin da hudu amma ba aure kuma babu wanda yake kulawa sai zuwansa Kano da Allah ya haɗa shi da bebi yana matuƙar son mahaifiyarsa idan kana so ya soka to ka mutunta mahaifiyarsa tausayi da taimakon mutane babu abin da ya bari na mahaifinsa har kama in dai ka san mahaifinsa to kana ganin MK zaka gane shi wannan shine labarin MK cikin satin su Abba ya gama bincike a kan Ummi amma ba su ji daɗin labarin da suka samu a kan ɗanta ba. Don haka Abba da kansa ya kira ta ya fara yi mata maganar a waya. Kai tsaye ta ce masa za ta biyo jirgi ta zo sai su ƙarasa maganar. A zahiri tunda wannan ba ƙaramar magana ba ce. Washe gari Nuhu ya turo wani ɗan uwansa Abba kamar yaya yake wajen Abba. Mutumin ya ce Nuhu ne ya turo shi yana so a ba shi dama ya kawo wa kayan gaisuwa saboda kar wani ya riga shi. Abu ya dubi mutumin ya ce ba wai ya ki Nuhu ba ne wallahi. Yana son Nuhu amma Nuhu yana da jan haƙuri. Ita yarinyar ma ta ce ba ta son shi yanzu haka ƙoƙarin janyo ta suke. Daga nan mutumin ya tafi abu ya ce yau na gamu da Nuhu. Ni wannan yarinya ya zan mata ne. A cikin satin Ummi ta zo Kano. Umma tana ganin ta ta karɓe ta a mutunce. Abba ya kira malam a waya ba a ɗauki lokaci ba malam ya ƙaraso. Nawal tana ɗakin mama Mariya ita da na jima. Tunda ta ji baƙuwar ran nan ta zo ta kasa fita saboda gani take kowa haushinta yake ji. Bayan ba ta da laifi. Malam ya dubi Ummi bayan sun yi gaishe-gaishe ya ce baiwar Allah kin zo gare mu da babban al'amari. Gashi kuma mun yi bincike mun gano cewa yaron wajen ki har neman mata yana yi. Ga kuma shigar da bata dace ba. Kin san kuma ba kowane uba ne zai iya ɗaukar ‘yarsa ya ba irin wannan yaron ba. Ummi ta jinjina kai ta ce baba na san ɗana shi yasa tun farko ban ɓoye muku ba. Na faɗa muku cewa baya ji, na san cewa yana saka kayayyakin da basu dace ba, amma neman mata kan baya yi, inda yana yi tun farko ba zan ɓoye muku ba. Akwai ƙanwata uwa ɗaya uba ɗaya ita ce ta bani shawara, nemi mishi aure zai daina irin wannan shigar da taimakon matar shi. Ni kuma na yaba da hankalin 'yarku uwa uba tana da haƙuri. Shi kuma ɗana yana da tausayi na san cewa da taimakonta zaman su Allah zai shirya min shi. yana fita wasu ƙasashe yana ayyuka yanzu haka ma baya nan kuma ba na so ya san da maganar auren na fi son kafin ya dawo a yi musu auren to ka ga bawa ba zai iya ba zai yiwu duk inda yaro zai je na dinga binsa ina ganin me yake ba amma ita matarsa dole duk inda zai je tana tare da shi kuma idan ta ga yayi ba daidai ba za ta tsawatar masa bayan neman aure har da neman alfarma na zo akan ku ban yar nan taku don Allah saboda ina son ta har cikin raina kamar ɗana Sunan yaron na Muhammad Kabir amma ina kiransa da bakwa, saboda suna babana ya ce. Malam ya ajiyar zuciya ya ce min, ya ce to mun ji ba mun bayananki kuma insha Allah duk abin da muka yanke za mu sake tuntuɓar ki. Ta ce to na gode baba. Bayan kun yi nazarin idan kun amince ina so a ɗaura musu aure a ɗan kankanin lokaci. Ba na so a yi wasu bidi'a saboda albarka auren kawai muke buƙata. Idan kuma ba ku amince ba, don Allah kar ku ɓoye mun kawai ku sanar da ni. Ina nan ina jiran wayar taku. Daga nan suka yi sallama da ita ta tafi. Malam ya dubi abu ya ce a kira mishi Nawal. kuma ta je da kanta ta kira ta. Malam ya dube ta ya ce Nawal kwanaki an zauna da ke a akan zaki kawo wanda zaki aura. Kin samo din ne? zai cika kanta ta yi gabanta yana faduwa. Malam ya sake cewa to yanzu Nuhun za a baki? hawaye ne suka zubo mata zancen zuci ta fara karfa na je a haɗa ni da mutumin da ban sani ba daga ƙarshe in zo ina da na sani bayan kuma burina a rayuwa shine mk to shi kuma mk ya guje ni bari in yi tunanin tsakanin shi da nuhuwa zan aura ina ma a ce zan zamo shalelan mk wata rana hakika da na ji daɗin rayuwata hankali ta girgiza kai alamar a'a ya ce to shikenan tashi ki je sai a baki wannan bawan allah da matar nan ta zo ta maganar shi kuka ta sa musu tace ce malam wallahi ba na son sa ban fasan shi ba na haka kar ku bani shi malam ya ce nawal auren wannan yaro kamar jihadi ne zaki ni kai na abin alfahari na ne a ce jikata ta shiryar da wani tashi ki je Allah ya miki albarka ɗaki ta shige ta hau kuka tukuru yanzu shikenan babu MK wace irin kaddara ce wannan ita tana haukanta ashe ba ma MK din za ta aura ba wani ne daban ta yaya za ta so shi ina ba zai yi ba za ta iya san shi ba a cikin satin abba da malam suka faɗa wa ummi cewa sun amince kai tsaye ta tafi yola ta samu dangin su maza ta tura su aka yi komai aka gama kamar yadda al'ada ta nuna aka saka ranar biki kwana kusa haka gida suka fara shirye-shirye aka sanarwa da dangi na kusa da da nesa bikin nawal ya matso anti maryam bata yi kasa a gwiwa ba ta taho umma ko kallon nawal ba ta yi anti maryam ce take mata komai amma cikin ranta tausayi ne fal na 'yar uwar tata. Najma ta yi rarrashin har ta gaji. Abubuwan tsumi da Aunty Maryam take bata ba ta sha zuwa take ta zubar da shi. Da ta gano haka sai take tsayawa a kanta sai ta ga ta sha komai. Abubuwan da take sha yasa jikinta ya yi kyau. Fatar da ta murje ta ƙara yin kyau. Jiki kam ya yi kyau har ya gaji amma zuciyar babu daɗi. Cikin satin mutanen Yola suka zo da sadakinsa a hannu. Aka ɗaura auren Muhammad Kabir tare da matarsa Nawal Muhammad Lawal a kan sadaki Naira dubu hamsin kamar yadda Ummi take so. Sannan suka sake bawa iyayen amarya a kan rashin zuwan ango baya ƙasar. Idan ya dawo zai zo tare da amaryarsa ta nuna mushi 'yan uwanta amma yanzu yarinya kawai suke bukata Ba sa buƙatar a kai ta da komai. Duk yawan guwa kowa sai jin labarin auren Nawal ya saboda ba kowa ne ya ji ba. A ranar kuma suka ɗauki amarya a lokacin da za su tafi ta ƙanƙame umma. Ita kanta umma kuka take sosai. Na jima kuwa ɗaki ta shige ta dinga riskar kuka. Malam da kansa ya yi mata nasiya mai shiga jiki akan biyayyar aure kuma ya nemi ta yi masa alkawarin za ta yi wa mijinta biyayya. A take ta ɗauki alkawari. ‘Yan uwa Umma da Abba mutum biyar ne suka ba amarya sai anti Maryam da Salisu. Sultan ya ce shi zai je daga baya. Sun kai amarya lafiya sun samu tarba mai kyau.